la vaccination Bayan allurar rigakafin cutar COVID-19, kana iya jin wani ciwo ko sulali a wurin da aka yi allurar. Kana iya jin kuma ciwon kai, gajiya, sai ka ji kawai jikinka ya yi sanyi, sai ka sala. Ana iya fuskantar kuma ciwon gabobin jiki, ana iya jin ciwo wajen maɗorai, masassara ko gashin jikinka ya yi ta tashi ko kuma ka ji tashin zuciya. Shin kun taba haɗuwa da wanda bayan an mishi shawar ya rinka fama da wata matsala mai tsanani? To abin da muka saba gani shi shine jin ciwo burin da aka yi allurar. Mutane na dawowa su ce muna ba sa iya juya hannunsu. Hakan na yiwuwa kenan dan tsoro kana iya samun kasala. Shin ko akwai wasu mutanen da jikinsu baya karɓar shawar ko wasu sinadaran da ke tattare da ita? Euh, ba iya maganar rashin karɓuwar maganin a jiki sai bayan an yi allurar farko. ake iya ganewa in jikin ya karbi maganin ko a'a. Kafin ma ya allurar, jami'in kiwon lafiya sai ya yi wa mutumin wasu tambayoyi don sani in akwai wasu allurai da jikin shi bai karbawa. In mutum ya ce a'a, bayan an yi allurar in aka samu wata illa to daidai ne yanzu manyan illolin da ya kamata su tayar mana da hankali su ne bayyana wasu manyan kuraje ga jiki kamar mutum ya toye bayan allurar wannan za a iya sa mu samu abin yi euh, euh, la voix Idan aka ci karo da dukkan wannan matsalolin da kuka bayyana, menene abun yi? Wajen waye kamata a nuha? Lamba tsanwa a saman katin shi za ka kira ko ka tafi a cibiyar da aka yi maka shaushawar hakan ma ya fi saboda mu muna rubuta a rajista dukkanin waɗannan irin alamun da mutane ke kuka da su ko ƙaramin abu ne ko wurin da aka yi allurar ne ke cewa muna son mu rubuta shi saboda daga baya muna yin wani aiki da zai sa mu san cewa wannan rigakafin yana iya yin wannan illa karama da bata buƙaci mutum ya ce ba za ya sake yin shaushawar ba.